Caramba, caramba. Masu sauraron barka da warhaka muna masu farin cikin sake kasance tare da ku a wannan maraicin ranar Asabar a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labarin matasa kenan mai zo muku daga nan dakin maganar studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya rimi Gora ya kwana biyu ya hutu. Lafiya kalau Gora ai mun gode wa Allah masu saurare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Gora ba tare da ɓata lokaci ba me kika kawo mana yau. To yau da yan uwa matasa a cikin wannan shirin za mu kawo zancen wani zaman tattaunawa da kungiyar matasan jihar Doso suka yi a garin Gaya akan wani tsarin da ake cema Program e zero 025. A cikin takaitaccen rahoton kuma za mu shaida ku jihar Maradin da aka raya ranar da aka keɓe domin mutanen da ake cema zabaya daga karshe kuma sai tsokaci akan gasar League Day Champion a cikin filim na wasannin motsa jiki. Haka ne gora kamar yadda kika faɗi a cikin kanun labarun a garin Gaya a satin da ya gabata ne kungiyar matasan jihar Doso wanda ake kira Conseil Regional de Jeunes suka gabatar da wani zaman tattaunawa tare da matasan da aka yi wa horo akan noman rani. Ko ba haka ba fantastic. Haka ne kiki kuma zaman tattaunawa da an yi shi ne akan wani tsarin da ake cema program NEJ 025 manufar shi kuma ita ce a ƙara bunƙasa ma matasan jihar hanyoyin cin gashin kansu. Shirin na shafar musamman ma matasa masu ƙasa da shekaru shekaru 35 kuma zuwa wannan rana matasan yankin Doso fiye da dubu biyar ne suka amfana da wannan horo in ji Simbo Keta mai bada shawara a majalisar mashawartan Doso. Wurin da aka saka gaba shine akwai matasa dubu amma yanzu sun haura dubu biyar da dari biyar abin da ke nuna cewa matasa sun kuro Gungu ne da muka fahimci suna cikin wani yanayi don haka ne muke dafa musu suna son ci gaba kuma za mu haɓaka dukkanin jihar da Wannan ƙwarin gwiwa ana jin sa daga cikin matasa. Tumatiri ne na sa da na ƙara aikin sa ne na saka tarugu Na samu albarka attarugu amma bai kai na tumatiri. Aikin shinkafa nake yi yanzu ina da dabbobi hudu a cikin aikin shinkafa ne na samu kuɗin sayan su da kai. Za a gudanar da sa ido kan waɗannan matasa a cewar Umaru Bubakar mataimakin majalisar mashawartan doso. shakka ana biya sau da kafa. Tsarin ya taimaka da motuna 28 domin baiwa jami'ai su tafi bisa fage. Ana biya sau da kafa. Kowa yana aikin da ya rataya a wuyan. Matasa dubu biyu ne na jihar Gaya suka samu horo bisa noman shinkafa da aikin gar. Yanzu kuma kiki bar mu nufi jihar Agadez inda aka ɗauki matasa ɗari biyu a ƙarƙashin rundunar Garde National du Haka ne gora an yi walawala a wajen tankaɗe da raye-rayen mutane da za a ɗauka domin kaɗe kaɗe duk wata fitina. Cikin matasa 296 da aka zaɓa cikin da'irar birnin Agadas goma sha uku kaɗai ne suka samu sa'ar wucewa ta hanyar walawala in ji dokta Bukari Mamman shugaban tawagar musamman ta da'irar Agadas. tara duka takardun mun samu 'yan takara 296 a cikinsu za mu ɗauki goma sha uku sai kuma wasu bakwai bisa jerin masu jira. A gaban dukkanin hukumomi ne da jama'a muka tsara komai. Wannan ya ya sanya dukkan wanda ya samu sa'a shi ce ta kai shi. Bayan wannan za a yi musu gwaje-gwaje sojoji ne suke yi. Waɗannan matasa 'yan takara da ke son bautawa ƙasar su ba su ɓoye jin daɗin su ba bisa ga adalcin da aka nuna wajen ɗauka. Dama ba yau ba muke nema Allah bai ba sai dai yau kuma na shiga cikin su saboda in taimaka ma ƙasata. Ban samu ba amma dai na ji daɗi kwarai na zo na gwada ta Allah ya ce lokaci na bai ba. Wannan ɗaukar musamman ta matasa ta shafi wasu yankunan Nijar. Nijar. A wani fannin na daban dangance da cutar COVID-19 tun da wannan cutar ta tako kafa kasar mu kowa ya tofa albarkacin bakin shi a kanta. Sosai ma kiki kuma a yau za mu ji wani rahoto akan yanayin mutanen da aka keɓe. Abubuwan da jama'a suka bayyana rashin jin daɗin su a game da su sun bambanta daga cikin su akwai yanayin karɓar mutanen da aka keɓance. Matasa da dama ne ke rayuwa a cibiyoyin da aka tanada saboda haka wasu sun yi tir da yanayi mai wuya. Daga Are 4 kai tsaye aka yi mu otal gawai. ni kin da nike yi magana ban zo da komi ba ko abincin da suke bamu ma sai dai hamdala don wani bi bamu ma taba kwano ga kuma matsalar kiwon lafiya in ba ka jin daɗin ka. ai ka kawo aiki in ka samu ka tuntuɓi likitan ma sai ya ce maka to zai zo kuma ba zai zo ba har wajen kwana biyu kuma ko da ya zo paracetamol kawai zai baka. Dr. Jibo Isifu shugaban kwamitin tunkarar corona a Nijar ya bayyana cewa waɗannan furace-furace ba su da tushe. Ils ont les services ordinaires de suna da abincin da suke bayarwa a otal gawai kullum kowa ya sa abincin otal gawai ga dan nijar mai karamin karfi abinci ne da ya dace wanda ke cewa bai iya cin abincin to ina gani ya shafi rayuwar da yake yi ne ta gefe daya kowane sansani akwai tawagar likitoci da kowane mutum zai samu ziyarar jami'in jinya sau biyu a wuni dr jibo ya ci gaba da cewa tawagogin likitoci suna kasancewa a cibiyoyi kuma suna canza juna To fantastic kamar yadda kika faɗa bana dai garin maraɗi aka zaɓa domin a raya ranar da aka keɓe wa mutane da suka kasance zabaya a ƙarshen makon wancan satin da ya gabata. A yayin bikin kuma ƙungiyar ƙasa ta mutanen da suka kasance zabaya sun shirya mahawarori da dai sauransu domin raya ranar. Abokin aikin Muhammad Mamman shi ya halarci taron nasu. Kasancewa zabaya yanayi ne amma ba dalili ba na nuna wariya a cewar shugabar ƙungiyar zabaya a ƙasar Nijar Khadijatu Mumuni. Kasancewa zabaya baya wani launin fata ne kawai kenan ya kamata mutane su fara canza halayensu saboda wannan bambancin da ake nuna ma zabaya da halin rashin yabo da mutane suke dangane da launin fata yana sa su zabaya samun matsala wajen cuɗeya da sauran jama'a sai kuma gare ku zabaya ku bar mai da kanku baya ku daina ganin kamar an fi ku matasa zabaya da dama ne na maradi har ma da na zandar suka halarci wannan sallah abdulrashid garba ya bayyana cewa wannan rana ce wadda ba zai taɓa mantawa da ita ba. Gaskiya mun ji daɗi ga sallah da aka yi saboda muna son mutane su gane kan wannan wariya da ake yi kowa ya daina mu zamanto ɗaya. Eh wasu wanda ba su gane suna yi mu wariya suna nuna wani bambanci ba mu jin daɗi. Daga cikin matsalolin da Zabaya ke fuskanta kowace rana Zakiya Ibrahim ta zana matsalar yara 'yan makaranta Zabaya. Muna fuskanta matsalar rana da kuma matsalar gani saboda ka kaga masu ma ekwal ɗin nan gaskiya a ki kusa da su gaban tabul ganin mu yana da rauni sosai muna kira ga mushanin lakwal da madani dala in sun samu zabaya cikin ekwal cikin kalas din su zan ki kusa da shi can gaban tabul ake kai bikin wannan rana da ya faru da zuwa ranaku uku ya bara damar binciken lafiyar fata ta idanu a yanzu kuma sai filin namu na motsa jiki fannin kwallon kafa gasar league da champion zama na 65 ke ci gaba da wakana gasar tana tara kungiyoyi 79 waɗanda suka fi kowanne kokari a reshen su a cikin gasar bana an kara ma alkalai wani kundin tsaro na bidiyo da kuma lambar yabo ga kowane ɗan kwallo wanda ya fi kwazo daga cikin kowace karawa ta wicem de fina karawar karshe za ta faru ne a ranar lahadi 23 ga watan ogis na wannan shekarar ta 2020 a garin lisbon Lisbon kasar Portugal. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau mun gode muku da sauraron mu da kuka yi za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku bibiyar kyauta tare da Airtel.